amma ba'd yau muna ranar laraba 17 ga watan safar 1444 hijiriya kuma yau goma sha hudu ga watan tara septemba ainu shekara ta dubu miladiya a wannan majalisi namu na karatun muktasar siratu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa siratu ashabi al-ashara bala ba darasi na nawa ne na to za mu yi muraja'ar darasin gani muna muna karshen na eh yau shi shi ne ce yau sha hudu ga watan eh sha uku to kuskure ne sha uku sha hudu ga watan ga watan tara idan ba a manta ba mun karkare karshen tarihin sai na umar allah ya kare ta a karshe za mu shiga tarihin sai na usman sai muka tafi mutum azumi wanda shi ne ya tsaye har zuwa yau to a yau allah ya tsira yadda za mu karkare abinda za mu shiga tarihin sai na usman allah ya kare ta a karshe ga wanda kuma yake bibiyar mu a fejinmu na facebook mun kawo matashiya kamar haka na ɗaya ƙarshen rayuwar umar na biyu kisan da aka yi wa umar na uku kwamitin shura na kuɗin zaben sayid na usman na biyar hawansa halifanci sai kuma asalinsa da tarihinsa da labarinsa <clears throat> to umar ibn al-khattab Allah ya ƙara yadda a gare shi mun san ya shekara goma ya fara daga ran da aka daga ran da sai na abokar ya rasu Allah ya kare yadda a gare shi kuma sai na bakar ya rasu a shekara ta goma sha uku sai na umar ya fara daga farkon da shekara ta goma sha biyu ya shiga ta sha uku shi kuma sai na umar ya fi daga ta goma sha daga ta farkon ta sha daga ta sha uku sha hudu sha biyar har sai da ya kai shekara ta ashirin da uku ranar ƙarshe ta shekara ashirin da uku a ranar aka kashe shi kafin nan da kwana hudu a watan zulhijja kafin ya mutu da kwana hudu saboda haka aka soke shi ranar laraba alhamis zulhijja ya zama sauran kwana uku yana nan dare juma'a zulhijja ya zama sauran kwana biyu shi ma yana nan dare a lokacin su haifu yanayin wa mutane sallah asabar sai na umar allah ya ƙara da a gare shi ya cika aka binne shi wa shegari ranar lahadi ranar farko ga watan almuharrar na shekara ta 24 daga nan kuma bayan kwana uku aka zafi sai na usman a wannan kwanakin ranar da aka binne sai na umar a ranar su kuma 'yan shura suka zauna suka yi shawara a ranar daga ranar lahadi litinin talata duka abdurrahman bin auf ne yake jagoranci suhaib kuma yana yin tsalla. ranar laraba a karantar da sai na usman allah ya kara yadda a gare shi hudu ga watan almuharram na shekarar ashirin da bayan hijira a nan, sallallahu alaihi wasallam to sai na umar ya yi kokari kwarai da gaske kokarin da sai na umar ya yi ya an samu futuhat an samu nasarori masu tarin yawa wayanda nasarorin da aka samu a lokacin sai na usman a lokacin sai na umar allah ya kara yadda a gare shi sun haɗar da buɗe manya-manyan garuruwa wanda a da kafin lokacin sai na umar babu su wayannan garuruwan <clears throat> wayannan garuruwan sun haɗar da manya-manyan garuruwan da sai na abokar ya tura a je a buɗe su misali an buɗe an yakin kadisiya an ji nasara an yakin ajinadin an buɗe baitul maqdis sannan an buɗe su an kada gwamnatin kisra da gwamnatin kaisar sannan an yi yaƙe-yaƙe masu tarin yawa wanda sai na umar allah ya ƙara da a gare shi da kansa dama yana da kokari kamar da abu usman nahali ya faɗa allah ya kansa da ta eh, tabi'in ne mukhadarar da ke cewa sai na umar a shekaru goma nan daga cikin abubuwan da ya nace wa yana kokarin shine hajji baya wasa da hajji yakan yi kokari ya je hajji to a shekara ta karshe sai na umar allah ya kare da a gare shi sai ya tara mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda kake buƙatar zuwa hajji yana so zai raka su ya jagorance su to ya raka su zuwa hajji suka tafi suka je suka yi aikin hajji to anan ne an ga istihadin na Umar sai kwarai da gaske kuma duk wanda ya ganshi ya ji a cikin sa kamar na Umar yana bambana da mutane ne a hajjin karshe na shekarar ta goma bayan da halifanci abu usman na hakiki ni na ga sai na Umar yar mil jama'a a wajen jifan shekan wa alaihi izaru murakkabun kafin ake jira Ya ce ni na ga wato a na ga shi da da jautunsa gwadon da ya sa kamar zanin da ya daura zanin akwai inda ya kule aka ɗauki irin abun fatar ne aka yi masa fati mana ba ma sabo ba ne ya ma ji sai na umar ya zo da shi ya ce kuma dama Umar ya kasance kowace shekara a shekaru goma na yana kokarin yayi hajji tare da mutane yana cikin mutane da suke son aikin hajji kuma yana kokarin kwarai da gaske Ibn kasir a cikin albidaya ya kawo cewa abubuwan da suka faru a shekara ta 23 a wannan ƙarshen shekara ta 24 ya kawo labarin hajji da na umar to da umar ya hajji a wannan hajjin to ya yi addu'a ya roƙi allah addu'ar da ya shi ne ya ce ya ubangiji kaga shekaru na sun ja domin a lokacin ya kai shekara 63 shekarun da annabi ya ba shi shekara 10 shekarun da abubakar ya ba shi shekara goma cif to maza Allah ya rasu da shekara goma sha biyu sai na abubakar da shekara goma shi ma umar ya bisu yana da wannan shekarar sittin da uku ya ce allahumma qad kabirat sunni sinni shekaruna sun shekaruna sun ja wa da'afat quwwati Allah ka gani yanzu kuma karfi na yayi rauni wa intasharat ra'iyati gashi kuma talakawa na sun ƙara yawa da iya madina ne da iya hijab ne yanzu kuma gaba ɗaya an gama da jaziratul arab an tsallaka har an tafi afirikiya har an tafi afirka an tsallaka teku an gama da daular kisra an gama da daular roma kuma duk alhakinsu yana wuyan wuyana yace ya ubangiji ina jin tsoron kar in je rauni na ya janyo min ban iya yin wani abu abubuwan da kake so ba ka Allah ina roƙonka ka azurta ni da shahada in mutu akan tafarkinka kuma ka sa in mutu a garin manzanka sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito da itinadi zuwa ga Zaid ibn Aslam daga babansa Aslam al-Adawi daga Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi a cikin sahih Bukhari yake cewa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik waj'al mawti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta ni da shahada fi sabilika a wajen ɗaukaka addininka ma'ana in shahada ya zama in zama shahidi Allahumma Allahumma arzuqni shahadatan fi sabili Allah ka azurta ni da shahada wa mautan fi baladi nabiyika sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka sa in mutu a Madina To wannan addu'a da sai na Umar yayi yayi ta ne a Zulhijja kuma kun san ba ma a dawowa daga Mina ga wanda zai ta'afkur kaga sai sha uku ga wata ko haka ne sai sha uku ga wata ake dawowa to kaga an dawo sha uku ga wata sai na umar ya shirye shiryensa akalla ne ka ce umar ya dawo a tsakiyar kusa da ƙarshen zulhijja to bayan dawowarsa da 'yan kwanaki kaɗan wannan matsalar ta to bai daɗe da dawowa ba mun karanta yadda aka kashe shi a karatunmu na ƙarshe ne sun sai ya koma amma ɗan waiwaye kaɗan domin mu haɗe da tarihin sai na usman musan waye shi mun san ya soke shi sunansa fairu ana masa alkunya da abu a almajusi shi a ba ne ta fuskar addini masu bautar A masu bautar wuta ne amma rumiyu da inda yake zaune tare da mutanen ruma yake ba amma addininsa da asalinsa na mutanen fasha ne yankin iran ke to a ranar 26 ga watan zulhijja a ranar ne shi wannan bakin arnan ya lafafo masallacin da sai na umar yake sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar laraba ana tsakiyar sallah sai na umar ya sa an tada sallah bada ma ya kasance yana tsayawa ya tabbatar da an cika sahu gaba daya to bai an kara ba a ashe shi wannan arnan yana cikin masallacin ya taho da wata wuka mai kaifi mai baki biyu wanda gabanta da bayanta duk kaifi ne hinjar kenan da ya taho sai ya tsallako daidai lokacin da gaba ɗaya hankalin sahabbai ya karkata akan sallah yana zuwa da izo idin dinga cakawa sai da umar wannan wukar sai da ya masa suka ɗaiɗaiɗaiɗai har suka uku ya caka ya farke ya zare ya ƙara cakawa ya zare a wata ruwa kuma an ce sai da ya masa suka shida to a cikin sokin da ya soke shi kafin ya farga ya ƙara masa ka dai ga yadda suka take to ɗaya daga cikin soke-soken da ya masa ɗaya a ƙasan cibiyar ne kuma daidai inda ya fasa masa abin da ba zai iya yin rai ba shi sai na umar yana jin wannan ya tabbatar da don yana cewa naharan ya kashe ni kan na umar ya faɗa yana ta musu kan sai na umar mutane kuma duk su su ne ba saboda ba a gane ba kuma ya yi hanzari yana zuwa kawai ya fara sukan mutanen da ke kusa da sai na umar sai dai soki mutum goma sha uku to kaga ya soki wannan wannan ya zaburo wanda ya gane ya ji shi ma ya soke shi wannan ma ya zaburo ya soke shi wannan ma ya zaburo ya soke shi kaga dole za a yi tunanin ya za a kullo masa a cikin mutum goma sha uku nan da ya soka mutum da tace suka mutu sau da aka sai ruɗa mutane kuma sai tsallako zai gudu da akwai abdullahi bin auf yana ganin haka kawai sai cire rigarsa sai wurga maka shi kuma sai saboda shi ma a tsorace yake yana jin an wurga masa sai ji tsoron kar a kama shi ne zai faru kawai sai saka wa kansa wuka ya mutu yana cikawa kansa shi nan take mutu sun ba ila jahannama wa rijal ana sukar sayyidina umar take sai a sayyidina umar Allah ya kare ta a gare shi yayi maza maza ya umarci abdullahi a abdurrahman ibn auf ya ci gaba da sallah wannan sallar sai abdurrahman ibn auf ya kara ta to aka idan da sallah shi ko sai na umar sai aka ɗauke shi a cikin jini sai aka yi gida da shi jini yana ta zuba tunda gidansa ba shi da nisa da masallaci to ba a bashi a masallacin ba dai bayan idan da talla an yi ta a kansa ana duba halin da yake ciki daga baya kafin rana ta fito aka ɗauke shi aka yi masallaci da shi ana shiga da shi gida ya suma can sai ya farfado ya ga mutane a kanka kuma ya ji raunin ya tuna abin da ya faru Kan kankace da sai aka ce masa ba kai sallah ba ya ajiran yana yi wallah ana asalata ya amiral mu'minin yana wallahi la hazza lil fil islam liman tarakaha mun karanta wannan abuwa ya ce lalle ka duk wanda ya bar sallah kan ma ya ce shi musulmi to a lokacin sai ya suma sai ya farfado sai ya suma sai ya farfado ana a kira wani kita a bashi magani sai sai sai na umar sai a duba a ga yi min wannan aika aika ya aka ce yi fairuz ne yaron mudira abu lulu'a almajusi sai ce qabbaha Allah Allah ya ne masa Allah ya bakanta fuskarsa yace amma da suka samu matsala da ubangidansa ai ni na umarci ma a kyautata masa laqad kuntu amartu lahu bi khair na sa a kyautata masa sannan yace na gode wa Allah da Allah ya sanya nauyi na ba zai rataya a wuyan wanda ya taɓa cewa ashadu Allah ilaha illallah kuma yake sallah Allah na gode maka da ka sa alhakin kashe ni ba zai faɗa kan musulmi ba abu dai ai kana naka ne wanda ce la ilaha illallah ko ba komai ya fi wanda ya ce arne ne bai imani da Allah abin da sai na Umar ya faɗa kenan Allah ya kare ta nan ta sai na Umar ya fara haɗa kayan wanda kuma tun kafin nan dama ya fara ɗaure sa wannan kuma gaskiya ba karamar rahama ce Allah yake wa bayansa da yake so yake kauna ba yasa idan mutum ya hararu tafiya to ya fara shi kun san mu yawanci mutuwa tana zuwa tarike mu a daidai lokacin da muke tsananin san duniya amma wallahi su ba haka bane kuma har yanzu akwai wanda Allah ya mutu wannan baiwa Allah ya ji karin shekha na Sheikh Zarban Al-Ghamidi wallahi tun kusan shekara ɗaya kafin ya rasu in ka zo ka gan shi za ka ji a jikinka cewa mutumin nan ya gama shiryawa mutuwa ne domin hatta labararinsa da tafi komai tsada da daraja a zuciyarsa ya tattara gaba ɗaya tun da rayuwarsa ya sa an aiko da ita najeriya saboda alherin da ya sani akwai shi a najeriya shek salih ibn humaid limamin harami shekaran jiya na ga abokinmu da abdulsalam shi ya yada a facebook ɗinsa cewa shi ma ya tattara laburarinsa gaba daya ya ba da ita sadaka bai bar ko littafi daya ba laburarin da ya tsarar da rayuwarsa wajen haɗa littattafan ya aiko da ita wakati a masakon jami'ar islamiyya ya sa a kawo ta saboda yadda ya san almajirai suna taruwa ana karatu da ko'ina lokacin da ɗansa ya ga ana sauke littattafan daga kanta ana harhaɗa su ana sa su a kwali sai babu wannan ku me ya ce ai mutum ya tashi tafiya ana har hada kayan sa ne in ana tattara kayana ne zan yi fati ma'ana zai kai su inda zai more su zai kai su inda zai more su haka wallahi suke sai kaga mutum ya tattara komai ya zauna yana jiran ta Allah ta kasance kuma a yanzu nan ne a nan Kano a Najeriya a cikin malaman mun ahli sunna yana nan da rai ba zan faɗa sunan shi ba saboda da rayuwarsa na san malamin da yanzu ya gama haɗa komai nasa ta Allah yake jira kawai wani daga cikin abokanai na wani dakta aboki na yake gaya yake shi wannan malamin namu abokin mahaifinsa ne ya taɓa tambayar ina malam aka ce ai ya tafi gona ce a malam har yanzu gona kake zuwa ka tattara ka bawa yara shekaru sun kai lokacin da yanzu ka jira kiran Allah yake kawai kalar zuci tare da dukkan su masu ibada ne duk sun ji sun tattara yanzu kawai suna jiran kiran ubangiji ne gaba ɗaya wani ka zo ka wani tsorata su da kuɗi ko da wani abu na rayuwa tuntun gaba ɗaya sun cire ransu kuma lana ba karamar rahama ba ce kasan kuma duk mutumin da yake jiran mutuwa ta fi zuwa masa da sauki ba wa ka dinga roƙon Allah ya sa an mutu ba ka tabbatar da cewa ko yanzu ta zo ba ta yi gaggawa ba sai na umar abin da ya ma jinkirtar da shi wahalar da ya sha shi ne nauyin da yake kansa ya sauyi ya gama da personal nauyinsa sannan ya gama da nauyin al'umma to daga cikin abubuwan da aka bayyana cikin abubuwan da sai na umar ya allah ya kara a gare shi ne nan take kafa kwamiti na shura zai iya zaɓar halifa wanda zai wakilce shi to amma sai na umar daga cikin sifofinsa akwai tsantseni shi tsantseni yana da kyau amma ba wajibi ba ne ba wanda zai zarge ka don ba kai tsantseni ba amma faɗin kai za a yabe ka tsantseni shi ne ya san cewa sanin kansa ba wanda ya kai usman da ali to amma dai tunda ba nassi karar aka saukar aka ce usman ko ali ba sai ya bari shi ne ba zai shiga cikin wannan damuwar ba wanda Allah ya zaɓa wa musulmai amma sai kafa kwamiti na mutum shida da da usman da aliyu da abdurrahman da falha da azubai ku dinga sa alif da lamba zubairu a cikin ba azubai az-zubair ko makaranta za ku sa az ibn al-awwam inda wancan kace su to az-zubair ba zubair ba an gane az-zubair ibn al-awwam da kuma sa'ad ibn abi Ya yi burin ina ma abu ubaida yana nan da rai yace da abu ubaida yana nan da rai da zan nada shi kuma in na naɗa shi zan ce in Allah ya tambaye ni wa kabar wa al'ummar manzuna zan ce na bar su a hannun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amintaccen wannan al'umma Kun kusa abu ubai da kuma ya rasu a wannan annobar da aka yi ta amma amma da kansa umar yake cewa laqad alimtu annan nasa la ya'diluna bi usmana wa ali na san zai wahala a tsallake ko usman ko ali amma sai na umar allah ya ƙara ja a gare shi sai ya yi musu nasiha akan su tsoron allah kuma ya musu wasiya akan su gaggauta zama a kwana uku su duk abin da suke kasance kwana uku saboda al'amarin shugabanci al'amari ne mai girma sannan ya yi umarni da hai ibn sinan a ya ci gaba da jan mutane sallah ya ce a iya tsawon kwanaki ukun nan kwanaki ukun suna kashin su har sami mikirabi amma yanzu a iya kwanaki ukun nan abinda mutanen nan suka ga ya dace in a ranar ma suka yanke shawara shi ke nan, in kowa ka basu sanya za su yi da al'amarin mutane a wannan ba in za su ci gaba su kama kama ne a ga iya kwanakin da ya ba su a ya zo a cikin a imam al-bukhari Allah ya tsansa da rahama ya kawo cewa shi abdullahi ɗan umar shi sayyidina umar Allah ya ƙara da a gare shi yace kuma abdullahi ibn umar walai salahu minan amri shayi ku shidan nan ku ne ku ne yan kwamiti a cikin kudu duk wanda aka zaɓa daidai kuma har a ciki ma saboda akwai sa'ad bin abi kuma kun san sa'ad bin abi waqas da gwamna ne a kufa amma umar ya cire shi kuma dogaranta da abin isa ya a wa'annan mutanen saboda dukkansu manzan Allah sama ya rasu yana farin ciki da su dukkansu manzan Allah ya yarda da su ya amince musu akwai wa'anda duk manzan Allah ya amince musu gaba ɗaya Allah duk sahabbai manzan Allah ya yarda da su ya amince musu amma dai ba ya wa'annan akwai cikon ɗayan nasu ne sa'id ibn zaid ibn nufayl a sa'id ibn zaid al'adam to amma matsalar shi sa'id ibn zaid kakansu ɗaya da umar kuma yana auren ƙanwar umar ne? kun gane ko to umar sai ji tsoron za ta iya kayawa akan kowa a cikin suka aje a zaɓi sa'idi shi kuma baya son wannan al'amarin ya dawo gidansu shi ya wakilci 'yan dangin su gaba ɗaya ya zawa ga duk rikicin da aka ce na na jagoranci Abdullahi dan Umar bai taɓa fitowa ko ba a taɓa zaɓar ba ko limanci sai dai ka kaji Abdullahi dan Umar yana baya ana jan sa saboda ba dole ne dan Allah ya yi maka baiwa sai ka zama shugaban mutane asali ma shi shugabancin za a gudun suke yi ba sa falla faransa akan dole sai sun yi shi saboda wanda duk ya san wahalar da take cikin shugabanci to zai nemi tsarin ubangiji daga shugabanci wallahi ba shi da daɗi kowane iri fa kuma babbar damuwar tseren da ka zo ka tsaya a gaban Allah ɗaiɗai su ne ba za su iya tsira azala sun ake cewa madalla da mai shayarwa shugabanci da zai shayar da kai kai ta jin daɗi akwai iko zan yadda na ga dama akwai influence za ka yi tasiri wa bi isatil fatima amma ran da shugabancin zai yaye ta ran da tun ma a duniya ku duba ku ga yadda ake yanzu a shugabancin da ake na karfa karfa shi yasa mai waka yake cewa abtirhum in shi ta yau mai yajibu bil al bari ka kalli ranar da za a ce ranar da za a yi handin goba sanda mutum ya gama mulkin a lokacin da za a ga mutum ya firgite ya lalace balle ma irin shugabannin inda za ka shiga cikin zuciyarsa a cikin damuwa yake da rashin jin daɗi kuma rashin jin daɗi ma bai zo ba tukuna sai ran da ya sa a yi abu aka ƙi sai ran da ya gama ɗan hutunsa na ɗan wannan lokacin tukuna ya fito yana jiran ya gawa ne ya gawa ne ya gawa ne ina kad kana su qabilin wa kanu ka tujjarin Yahudu? ya zama yadda ka san kasuwar mina su kuma masu zuwan nasa sun zama yadda ka san 'yan kasuwar yahuda kayan da an ci kasuwar mina tana wasu ya kowa ya ɗewa ke tsanatu, البطانة وانتفى الزوار وانفض الحشود gaba ɗaya wa'anda eh, masu baka shawara masu da'awa su ne kabal ɗinka kabal ɗin jiwa ko kabal sai ake faɗa ne wa'anda su ne fuloganka su ne masu kaɗa masu isa sai sun ga dama ka a yi wallahi kuma kowa ta kansa zai in ba yi wasa ba jam'iyyar da kuke tare ma su fita daga jam'iyyar su koma wata jam'iyyar in kana so wani ma ya gaje ka ko wani yayi kana kallo za su ce ba sa yin ka kuma dole ka za alhali wasu kuma lokacin da kake kai su suka hana ka yin abin da zai ce ka an iyama ba a haka to shi sai na kuma allah ya ƙara yadda a gare shi sai ce shi baya son wannan abin ya sake dawa gidansu sannan ya san cewa ya cire sa'ad kun san da aka kawo kukan sa'ad aka ce wai baya yin adalci baya yin rabo na adalci baya baya yin hukunci daidai kuma baya yin sallah ma daidai ai kun san har sa'ad sai na umar yasa aka je aka binciko duk kowa ya ce wallahi tsariya ake wasa mutum ɗaya ne ya tashi a cikin masallaci ya ce to tun da ku faɗa gaskiya ne ana zuwa a gaya wa sai na umar ta ne ce to Allah wannan mutumin ka ji abin da ya faɗa in dai haka ne Allah ka tsawaita shekarunsa ya zama ya rayu rayuwa mai tsayi sannan Allah ka makantar da ganinsa sannan Allah ka bujiro da shi da fitina sai ku gashi ya rayu sama shekara casa'in har gashin girarsa ya rufe masa idansa kuma sai ka guni-guni an kamo shi yana bin yan ƙananan yara mata shi da kansa ma ya rasa shi sha'awa ce ko ne ne in an kamo shi sai abin kunya sai dinga cewa shekun maftun a sabatu da'awar sa'ad to daga nan sai na umar tun da aka yi ma nan shakawar ya ce da sa'ad shi an cire ka aka tura wani gwamnan sa'ad wasu suna zaton kamar gazawar sa a ce sai umar kafin ya mutu sai ya ce musu idan har zaɓi ya kaya kan sa'a to kwa iya bashi domin wallahi ban cire shi saboda gazawa ko saboda karancin addini la'alla umar ya cire shi ne saboda shi sa'ad ɗin ya huta an gane ko a lokacin da sai sai na umar ce ya shahadukum abdullah ibn umar abdullahi dan umar na yadda ya zo wurin saboda da shi sai na umar ya san waye abdullahi wajen ɗan tseninsa da rufo da sunna da bin tafarkin annabi sallallahu alaihi ya ce amma walai salahu min al'amri shai ya ce fa in asabatil imratu sa'adan fa huwa in Allah ya sa aka kada ƙuri'a sa'adu ya ci to ya cancanta wa illa fal yasta'in bihi ayyukum ma ummiya in kuma sa'ad bai ci ba to duk wanda aka zaɓa suna ba shi shawara ya ɗauki sa'ad su yi wannan yi wannan mulkin tare ma'ana ya zama cikin na gaba gabansa fa inni lam a'jiluhu an ajazin wala domin ba gazawa ya kuma bai taba ha'inta ta ba da ko da na cire shi ba waɗannan dalilan da suka sa na cire shi to sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda na faɗa muku an soke shi ran laraba ya ƙara kwana uku ƙungaren ya shera ta nan ran asabar ko ila ya rasu ran asabar a ƙwararren lokaci ranar lahadi farkon muharram ɗaya ga watan muharram a ranar aka binne shi kun san kisa binne shi ya nemi a binne shi a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abubakar aka ji a ƙara neman izinin na na Aisha ta ce ta yadda a binne shi ta da ni nake so a binne ni kusa da mahaifina da mijina amma tun da Umar ya ya nema a bashi to aka binne shi Allah ya ƙara yadda a gare shi Suhaib Ar-Rumi ya ci gaba da jan mutane sallah to a wannan ranar gaba ɗaya suka haɗu nan take aka ce to <clears throat> a zo a haɗu a ya za a yi a ranar lahadi ana kunna sai na umar to da suka tashi sai suka ce to mu shida zaben zai yawa kowa a cikinmu nan uku su haƙura su zo wa mutum ij'alu amrakum ila salatatin minkum a haɗu abubuwa mutum to zubairu Allah ya ƙara yadda a gare shi ce to ni ƙuri'a ta na bar wa aliyu ni dan sani a zafi ali shi kuma talha sai ya ce to ni kuma tawa ƙuri'a na ba wa usman shi kuma sa'ad sai ya ce sa'ad bin abi bakar sai ni kuma tawa na ba wa abdurrahman ibn auf yanzu kaga yanzu mutanen da za a zaɓa ko dai abdurrahman ko aliyu ko usman nan take sai abdurrahman Allah ya ƙara yadda a gare shi sai ce ya ku abokanai na usman kenan da ali waye a cikinku a cikinmu zai haƙura in ya so mu ba shi ƙwanƙwarya na waɗannan kwanaki ukun ya zama jagora da zai zaɓi ɗaya daga cikinmu ɗaya daga cikin mutum ne shi kenan sai suka yi shiru ta take sai ta yi ni ku ba ni dama ni na haƙura na haƙura da haƙƙina amma ku ba ni dama in bi duka hanyar da ya kamata in bi in gawa ya kamata in zaɓa a cikin ce ta shi kenan babu damuwa mun yarda aliyu ya yarda usmanu ya yarda allah ya ƙara ya a gare su farkon abin da ya fara yi shine ce yana so ya gana da kowa da cikin yana so ya gana da Usman yana so ya gana da Aliyu Allah ya ƙara yadda da ya ja Aliyu suka shiga suka suka suka shiga gana masu sir sai ce to ka san na sani kuma na san ka san na sani kuma ka san na san ka sani cewa kana da kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko ba ta batun kusanci ba ma a addinin nan ku kuka fara karɓar addinin musulunci to ina so kaman alkawari in dai na naɗa ka za ka yi adalci sai na ce na yi maka alkawari in dai ka zaɓe na zan yi adalci yace to kuma ina so yi min alkawari in ban zaɓe ka ba ni zaɓi ɗan kuwanka usman za ka saurara ka bi shi kuma za ka yi masa da'a za ka mai baya yace na maka alkawari in ka zaɓi usman zan bi shi zan maka da'a yace abin da nake sai ya tafi ya samu usman Allah ya ƙara ya a gare shi wannan yana cikin sayyid bukari kitabun kitabu fadail sahaba babu qissatil bai'a hadisi na dubu uku da ɗari bakwai daidai ga wanda yake son ya koma sai sai da usman a shi ma ya yi wa sai usman wannan alkawar irin yadda ya yi wa sai ali shi ma ya yadda to daga nan abdurrahman ya kwana uku a kwana uku nan gaba ɗaya za ka kirga baccinsa la ya tahilu bi kasiri nan ba bacci abin da yake kawai sallah yake ba ka kyauta yana yi yana roƙon Allah sai addu'a ba ƙaƙƙautawa sai istikhara ya yi ya kuma maimaitawa kawai can sai tuna an ya irin da sallah akwai wani faɗin je wajensa kawai sai wata shiga da ba lallai ne a gane shi ba kawai sai dai ka ji ya ƙofa sama ƙofa ce ina so in ganka rafa kofa ya tsoratar da kai Allah ya ce dan girman Allah ina so ka gaya tsakanin Usman da Aliyu waye kake jin in ka ba da shawara aka dora shi ko Allah ya tsaye da kai kana da hujja wani ya ce mai Usman wani ya ce mai Ali haka idin gaban gidajen manya-manya ba kantan yake ba tambaya yake yi duk wanda ka san cewa yana da hankali da tunanin da za a iya tambayar su daidai tambayar su kai ya ma gaba da masu hankalin ya dinga saka rawani ya lullube fuskarsa ya tafi kan hanya inda fatake suke wucewa sai ya gaba ko ya bi shi da gudu a kan doki sai kai daya daya daya ai musulmi ne sai eh kasan abu kasan umar ya rasu eh. yanzu misali wa kake jin shi ne zai zama jagora bayan umar wani ya ce ali wani ya ce usman shi yana tattara alƙalma kai hatta kai ma zai shigo ya shiga cikin yara a makarantar allo katatif kamar sun irin makarantar su ta allo kenan mu in yanzu ne sai a ce islamiyya ko allo ya je ajin yan ƙananan yara sai ya dan ko maganar ya dan zolaye su sai ji me za su ce wai saboda ka san raƙumin ka ya bata har cikin allura ma bi kake ko Allah zai sa ka dace to amma sayyidina abdurrahman mafi yawan bayanan da yake samu galibi ulama sai ya ga kafin ya samu mutum ɗaya sai aliyu mutane da yawa sun ce usman sai ya yi kamar ya ce abin nan sai ka ya ce a ina sai sake ta da sallah sai ya roƙi Allah sai bacci ya ɗan kama shi da daddare sai ya firgige ya tashi ya yi kuka ya yi addu'a ya roƙi Allah duk saboda kar ya je ya yi kuskure ya tsora al'umma a kan abin da ba shi ya kamata ba ka zuwa ba ka gani kwanansa uku ba bacci isasshe ba komai wasu sun ce wannan mitin din da ya da'awa da aliyu da usman a ranar ƙarshe mai ta kwana uku a ranar ne ya gana da aliyu shi kadai ba tare da ya san usman ya sani ba ya gana da usman ba tare da aliyu ya sani ba to ne allah ya ƙara ja a gare shi a ranar hudu ga wata kun ga zai zama ranar yaushe kenan ranar lahadi kwana ɗaya ko litinin kwana biyu ranar talata ko laraba a lokacin sayid na abdurrahman kawai sai ga shi nan ya saka wani rawani wanda annabi sallama ne ya nada masa shi da kansa a ranar a saita ake ji a ranar wannan rawanin shi ya sako kitin ya zare takobinsa ya taho da shi masallaci ya sa a kirawo sallah bayan sallah a zahar ne a lokacin bayan an gama sallah ba an koma gida ce a ce assalatu jami'a aiko sai aka fara assalatu jami'a dama ana cikin firgiti da damuwa kuma kowa ya san me ake yi kuma ba tsira kai ma an gana da kai ka san jira ake yi kankace ne wannan masallaci ya cika dankar da mutane usman kafin ya ƙara suma masallaci ya cika mu yanzu a in malami ya zo ana buɗe masa ta kofar malamai ya shigo to shi bai ma taka ba da mutum ne mai kunya ko da usman ya zo ba wuri sai a can baya ya samu wuri shi kuma bai ce ku matsa min ina cikin wa'anda za a zama sai zauna a can baya a lokacin ne abdurrahman abin tausayi ibn auf bayan an cika ya tashi ya hau ya yi godiya ga Allah ya yi ubangiji ya yi shahada ya daɗe a tsaye sannan ya ringa addu'a ya dinga addu'a ba a jiyo ma me yake me yake jiyo amma yin da ta hada sannan ya ce ina usman ya ce ina usman aka yi ta dubawa aka ce gashi tak a baya ce maza maza zo usmanu ya zo allah ya ƙara yadda a gare shi yana zuwa da ya ce masa ka yadda ka amince za ka karɓi mubaya'ata a kan za ka yi hukunci da littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa inuwa da hasken rayuwar abubakar da umar usman ya ce na yi maka wannan alkawar sai ce ba na hannunka to sai ce to ya ubangiji ka shaida abinda na ɗauka yake wuya na nauyin al'umma na soke shi na labta shi akan usman yana faɗa sai kabbara sai aka fara ruwa farkon wanda ya fara zuwa na son ba a shi da sai da na aliyu allah ya ƙarin ya ba tare da wai ya ji cewa wai an cuce shi ko an zalunce shi ko an kada shi ba a'a ai burin shi shine a ceto al'umma kuma ya riga ya dau alƙawarin tsisti ba ka sai kawai aka yi wa sayyidina Usman mubaya'a ana wa sayyidina Usman mubaya'a aka dinga tururuwa a masallaci aka dinga tururuwa a masallaci aka dinga tururuwa a masallaci sai zanto ibn usman allah ya kara da a gare shi ya hau kan mimbari ya yi hudu ba hudu ba sannan ya umarci mutane akan farkon tubalin da zai tsora tsarinsa a kai sannan lokacin sallah ya farkon sallar da ya fara jan mutane a hudu ga watan alfarram ita ce sallar la'asar kun ga bayan azahar ne ko to daga nan istisiri na usman ta fara wannan shine abin da muke nufi da karshen rayuwar na mu to waye na mu muna da ragowar su bala ba to yanzu za mu shiga gaba ta biyu shine waye sayyidina Usman sayyidina Usman sunansa Usman ibn Affan Usman ibn Affan ابن عبد ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر النضر إيشوني قريش ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مضر ابن نزار ibn ma'ad ibn adnan nasabarsa tana haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kan abdu manaf abdu manaf shi ya haifi abdu shams kuma shi ya haifi hashim usman da khadija da wasu daga cikin sahabbai duk sun fito ta bangaren abdu manaf shi kuma manzala sallama abuwan sun fito ta bangaren abdu shams dan abdulmanaf shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai fito ta hanyar hashim ibnu abdulmanaf domin abdulmanaf yana da hashim shine babban ɗansa yana da al-muttalib ibnu abdulmanaf yana da abd yana da nawfal ibnu abdulmanaf nawfaliyun da hashimiyun da kuma wato akshaniyun an gane ko to shi usman ya fito ta nan ne mahaifiyarsa ita kuma sunanta arwajin tukurai ibn rabi'at ibn habib ibn abd ibn manaf dan haka ita ma dangin su mahaifinsa ne domin abd shi ya haifi habib kuma shi ya haifi umayya umayya din family ne mai girma wanda ta nan ne su mu'awiyar suka fito su abu sufyan kuma wiyun ne shi yasa zaka ga kakanninsu ɗaya da usmanu Allah ya tsara ta a gare shi wanda duk ya fito daga nan a kiransa al'amawi ko al'umawi duka ana faɗa an haifi sai na usman allah ya ƙara yadda a gare shi a makka wasu kuma sun ce an haife shi a abba'is kamar yadda wasu masana tarihi suka faɗa a bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara shida ya girma sai da na'umar da shekara hudu a san da yawa yadda ake ba da kista da tarihi abinda kake rawaitowa a zuciya ka sai kamar umar gaba yake da usman to shi umar mazala sa ya ba shekara goma sha shi kuma usman mazala sa ya ba shekara shida tsiran abubakar da usman shekara hudu ne abubakar ya girma usman da shekara hudu shi kuma Usman ya girma umar da shekara na shida shekara shida mahaifinsa affan ibn abil'as ibn umayya affan ibn ibn umayya abu sufiyan domin abu sufiyan sakhar ibn har an gane ko abu sufiyan kakan mahaifin muawiya kenan sunansa sakar ibn har ibn umayya sakar ibn har ibn umayya kaga har ibn umayya dan uwan abul as ne ibn umayya an gane sakar ibn har ibn umayya har din baban abu sufyan dan uwan abul as ne kakan usman shi kuma sakar zai zama dan uwan Afan, haka ne ko shi kuma usman daidai ta da muawiya tsare ku ne a jerin nasaba ta na yi kuskure don haka eh, ga yadda nasabar ta su tafi to sai na usman allah ya kare da a gare shi kun ga kenan ya rayu a lokacin jahiliya kuma ya kasance mutum ne mai sharafi da daraja da matsayi yana cikin masu hankalin ƙuraishawa kuma a umawiyawa sannan yana cikin mutanen da idan ana gardama ko ana neman shawara kan kyakkyawar ra'ayi ana karkata zuwa gare shi kuma ya kasance cikin da ya shiga ana ƙaunarsa ana sansa sannan shi ma yana cikin mutanen da aka rawaito cewa ba su taɓa yin sujada ga gunki yana cikin waɗanda bai ga amfanin bauta wa gunki ba a rayuwarsa tun kafin ma zuwa musulunci kuma yana cikin waɗanda ba a taɓa rawaitowa sun sha giya ba suna da yawa a cikin sahabbai tunda dama ita giyar zaƙi ne in mutum ya ga dama ya sha an samu manyan mutane masu daraja da matsayi wanda sun sha ta kafin musulunci an gane da aka haramta ta kuma suka daina sha wannan baya zama aibi a gare su ah, Allah subhanahu wa ta'ala kisa laisa 'ala na amanu wa amin sali hafi junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ko. wa amin 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu ana magana waɗanda suka sha giya kuma suka mutu kafin a haramta ta a musulunci kenan a kuma wa'anda suka shata kuma aka zo aka haramta ta kuma suka daina shanta suka ci gaba da addini to sai na usman allah ya ƙara da a gare shi bai taɓa shan giya a lokacin jahiliya ba bai taɓa shanta a lokacin musulunci ba haka zalika ya kasance allah ya ƙara da a gare shi cikin 'yan kasuwa waɗanda allah ya hore musu masu arziki da kuɗi tun kafin ya musulunta har ma ya zanto ana kirga shi cikin attajirai masu hamshakan masu kuɗi na banu umayya wannan ya ƙara masa matsayi da daraja ya kasance tun a jahiliya ana masa alkunya da abu amr to amma bayan da ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haifa masa da Abdullahi Ruqayya sai aka koma ana ce masa Abu Abdullahi musulmai suka komar da shi Abu Abdullahi kuma ana masa lakabi da zunnurai saboda ya auri ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu a ummu kaltu da ruqayya Allah ya kare da a gare su to shi sayyidina Usman bai kai tsayin sayyidina Abubakar ba in aka zo maganar daidaitan kamata da tsayin sa amma kuma ba a gajere bane kamar ya bai kai tsayin su Umar da Usman ba kasan su suna da tsayi amma kuma ba gajere ba ne ba sannan kuma launinsa ba dau ba ne fari dau haka za ga akwai ɗan kaman yana da yana da fari amma ba mai haske ba sannan yana da yawan gemu kuma yana da yawan gashi a jikinsa sannan kuma shi ma yana da ɓarage an san ɓarage ko kamar ka kalli mutum ka gan shi ne a jikinsa masha Allah ba ne ba ne ba ba kuma mara jiki ba ne ba kuma lukuki ba ne an gane yana da ke, sannan kuma yana da faɗin kafaɗu akwai tazara tsakanin kafaɗarsa guda biyu sannan kuma shi gashinsa yana saukowa har ƙasan kunnensa allah ya ƙara yadda a gare shi sannan kuma yana da wato macanjamai kyamare kenan ƙwauri guda ɗaya jamfisa kuma kyamare ko kuwa ce fabrika a yadda waɗansu suke faɗa mutanen da wura suna cewa fabrika haka ne ko <laughs> to yana da kyamare masu tsauri Allah ya ƙara yadda a gare shi sannan kuma yana da tsayin gaɓoɓin hannu kuma yana da gashi a hannayensa gaba ɗaya hannayensa za ga gashi ya lullufi. yana da dogon hanci ne. kuma sannan kuma <clears throat> lokacin da ya ɗan fara manyanta gemunsa ya fara tsari yana rina gemunsa da lalle Allah ya ƙara yadda a gare shi <clears throat> sannan kuma an rawaito cewa yana sawa wasu daga cikin haƙoransa a azurfa a matsayin wata al'ada irin tasu Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda ya zo a cikin littafin asafadi alwasi a bilwasiyya na imam safadi kuma haka zalika ya zo a cikin albidaya wani haya na ibn kafir ya haka a takaita kamar yadda imam zuhuri ya faɗa shi sai dina usman bin affan tsaka tsakiya ne ba dogo ne zan kalile ba ba kuma gajere ba ne ba kuma kyakkyawa ne da ka gan shi za ka taimaka shi da kyawu kuma ya kasance yana da da farin jini da karbuwa a wajen mutane da yawa mutane suna zuwa wajensa saboda al'amura daban-daban wani ya zo neman rance wani ya zo neman taimako wani ya zo neman shawara a wurinsa kuma yana da gogewa a abubuwa da yawa na irin mutanen wannan lokacin Allah ya kare da a gare shi to abin da kuma ya fi sifantuwa da shi fiye da komai shine kunya yana da matuƙar kunya zai wahala ya kura maka ido ka yana ta kallon ka za mu zo mu ji a cikin falalolinsa a karatunmu na sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ga cewa ya kasance yana da kunya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan shaida kamar da ke cikin ah, yake cikin hadisin sahihul bukhari mutum ne mai yawan azumi yana cikin mutanen da suka kowa karatun alkur'ani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har an rawaito yana iya bana yana iya yin kiyamun laili da qur'ani da baki daya kamar yadda hassan bin sabit Allah ya kare da a gare shi a cikin watan niyyarsa da yake Ya ba yaban sayyidina Usman ibn Affan a matsayin ta'aziyya yake faɗa sannan ya kasance Allah ya ƙara yadda a gare shi yakan saka kaya ranannu wani lokaci kun san laraba sun saba sa kayan fara to wani lokacin yakan sa kaya waɗanda aka rina su sannan kuma wani lokacin kuma ana ganin sa da kayan da ba haka ba sannan mun gaya muku yana rina gemunsa kuma yakan saka kaya masu ratsin fari da baki wani lokacin Allah ya Allah ya tsara yadda a gare shi Allah ya tsarsa ya musulunta a hannun na Abubakar Allah ya tsara yadda a gare shi lokacin yana da shekara sai na Abubakar ya ba zama neman waɗanda za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam a asirce to farkon wanda ya fara zuwa wajensa shine Usman ibn Affan sai na Abubakar yake ce masa wai haka ya Usman wallahi innaka la rajulun hazin ma yakhfa alayka al-haqq wal batil kai mutum ne wanda yake zartu wanda yake baya kokwanto a idan ya tashi abu ne hazi. da kakken mutum mai magana ɗaya. na san aka nuna maka gaskiya da ƙarya ba za ka kasa gane gaskiya ba ka kasa gane hazi al'ausarin da ci abu da haƙa muka a nan ta tijaratan samma wayannan kan da mutanen ka suke aika suke bautawa ba kuranen duwatsu ba ne ba ba sa ji ba sa gani ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa sai ce eh na san da wannan mana sai ce to hada muhammad ibn abdullah qad ba'athahu allah bi risalatihi ila jami'i Ka zo ga annabi muhammad dan abdullah Allah ya aiko shi da da sako Kabe da ibnu kasir ya ka a cikin albidaya wannan haya an koma za ku samu Allah ya aiko shi da sako zuwa ga mutanansa a zuwa ga mutanensa zuwa ga halittu baki daya halaka an ce huwa tasma'u minhu ko za mu ji ka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi yace na'am suka tashi suke nan suna zuwa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sake cewa ya Uthman eh, ka amsa wa Allah ka amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai na Usman yana ji sai da yi wata wata ba ba a yi wata gardama shi to kuma tun da ya musulunta shi kuma sai ya kira abokanansa ya kira ɗalha ya kira zubai ya kira abdurrahman ibn auf ya kira sa'adi duk a sanadiyarsa suka musulunta shi kuma ladan sai dana abubakar Allah ya kare ta a gare su a to ina ganin ka lokacin ta yi to ina ga saboda lokacin mala abba yi, amma ba na mutuwa ba ba <laughs> za mu gitse a nan sai Allah ya kai sati ne zuwa ranar laraba mun dai dawo karatu za mu ci gaba Allah ya tafi mu dora a kan abinda tsarin da muka faɗa a facebook za mu ci gaba cewa za mu tafi a hankali har zuwa mu karkare mu koma zuwa littafi yanzu muna yin abin da yake wajen littafi ne mu dan taɓa abin da ya faru ma har a gwamnatin na usman har zuwa lokacin da aka kashe shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara iya tsira da aminci da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kara yarda ga waɗannan sahabbai duk da ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda suka yi dakon wannan addini tun daga lokacin sahabbai har zuwa yanzu Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon wato tafiya da tsayuwa akan tafarkin da suka rayu a kansa muna masu samun istikama da daidaito kan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi irin yadda Allah ya so Allahumma zidna wala tanqusna wa'tina wala tahrimna wahdina wa yassir al-huda اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين